abubuwa na zamani wanda ya zamanto yau ga sunan eh, kowa ya san da matasa sun iya amfani da su in aka tsaya aka horo matasa za su tahi wasu kasashe su ɗauko salo su ɗauko yanda wasu suke tahiyar da harkokin su zo su kawo cikin kasashen da nan to 'yan siyasa yawanci ba sa kula ma matasa ba a kama ma matasa yanda ya kamata don su yi gwagwarmaya yawanci za ka gani mutane in suka samu mukammai in aka hidda eh, miliyan ɗari aka ba su da sunan matasa yalla abin da za a kafa da sunan matasan bai wuce ko na miliyan goma ba miliyan waɗance ne in duka sun shiga cikin wani tsari can na banza wanda ba cikin tallafa ma matasan ba ne to don shi ne muka ga cewa da matasa su tsaya suna jiran cewa a'a sai tsohin 'yan siyasa sun taho sun musu tsari yadda ya kamata menene yasa su ma da ya zamanto a cikin afirka ko cikin kasashen afirka duk yawancin su duka gaba ɗaya matasan sun yawa menene yasa matasa ba su tashi su yi gwagwarmaya ta siyasa saboda in kundi diba kun gani duk in kuka ga abu ya taɓarɓare to ba komi ba ne ba yawanci laihi 'yan siyasa ne saboda ita siyasa in aka girka ta ainihi ma ita siyasa menene siyasa tsari ne na kawo ci gaban ƙasa na kawo ci gaban al'umma shine siyasa duk wanda yake siyasa ba da sunan ya kawo ci gaban al'umma ba to ba siyasa ba ce yalla da yana yin wani kasuwanci ne dan kanshi to dan shi mu cikin tsarin mu a cikin jam'iyyar siyasar mu kuma da kokari da muke yi da gwagwarmaya na waye ma matasa kai mun nuna cewa su bar duk wani bata lokacin su bisa kan shirin sai an yi musu a'a su tafi su yi tsari na kansu da kansu cikin harkar siyasa ya zamanto in majalisar dokoki ne ya zamanto in majalisar kananan hukumomi ne kai ya zamanto in shugabancin mu ne ma na afirka ya zamanto matasan ne dan yau in kun diba kun gani a kasan mali ai matashi ne lokacin da ya ɗauki wannan shugabanci bai wuce ba ko shekara 37 nasu bai ta kuma bayan haka nan a nan ma ƙasar burkina faso shi ma da shekara 35 ya karɓi iko in kun ga salon tsarin ikonsu in kun ga yadda suke tahiyar da harkokinsu suna tahiyar da harkokinsu sabida ba su da wani dibin cewa a dole sai ka yi ma eh, turai sai ka yi ma manya-manyan ƙasashe eh, tarbiya sai ka bi su yadda suke so a suna cikin salon matasa wanda ake ce ma pan-africanist mutanen da suke son su ga afirka duka gaba ɗaya kanta ya haɗu kuma tattalin arzikin afirka an bunƙasa shi kuma ya zamanto duk wani tsari da tura suka yi can wanda suka mai da ƙasashen mu baya ya zamanto an yi waci da shi an kafa tsari na kirki wanda za ya sa ƙasashen mu su ci gaba to mu muna cikin matasa na afirka musamman ma a nan nijar wanda suke kira da matasa duka su tashi su sa kansu cikin harkar siyasa ba wai su zo su zamna ba sai lokacin da ake da bukatan zaɓe lokacin da ake da bukatan ƙuri'a a zo a kama musu bayan haka nan ba kuma eh, siyasa ba kadai akwai abun da wani lokaci shi ke gina siyasa kuma shi ke ba siyasar mata matasa mahimmanci kuma shi ke tallafa mata shi ne shine zamanto matasa su mai da su bisa kan harkar kasuwanci saboda shi kasuwanci shi ne ke baka incinka na kanka in har ya zamanto baka da inci in har ya zamanto baka iya tahiyar da harkokinka ko ka yi lissahi ko ka faɗi yanda kake so cikin tahiyar da harkokin siyasarka to siyasar ka ba da zuwa ko'ina kuma abin da ke iya baka damar kai haka nan in sai in ka zamanto kai mutum ne kana iya ci da kanka da kanka baka jiran sai gwamnati ya yi maka ko kuma baka jiran sai wani dan babban dan kasuwa ya kula da kai kana iya tashi kanka da kanka ka neman makanka kuma wannan yana da dama yana da sauki abu ne wanda ana iya a yi shi duk matashi ka yi karatu ba ka yi karatu ba yau akwai hanyoyi da yawa na neman kuɗi sai dai wanda bai sa kan shi ba to kun gani a cikin tsarinmu yau a Nijar kuma da kasashe na Afirka masu kama da Nijar an san cewa matasa suna da yin wani abu amma dole ne sai sun haɗa hankalinsu dole ne sai sun haɗa kansu dole ne kuma sai sun yi hange na nesa wanda ya zamanto ba wai na yau kaɗai bane suke gani mai zamanto abin da za su girga ya yi umarnin su kuma umarnin kannansu da su da za su zo baya to ka san eh, kamar yadda ka gayi haka ne tarbiya ita daga gida take tashi eh, duk wanda ya zamanto eh, a gidansu bai samu tarbiya ba ta kirki to lamarin shi sha'anin rayuwar shi zai ɗanyi wahala amma in ya sa niyyar ya, canza akwai wanda a gidajensu da suka tashi ko kuma a cikin garuruwan da suka tashi ba su san komi sai tashi hankali ba su san komi sai yaki amma a yanzu cikin tsarin rayuwarsu za ka ganin cewa eh, tsarinsu da yanda suka ci gaba da yanda suke zamana lahiya tare da mutane ya mahi na wanda ake